fadar gwamnatin tarayyar najeriya da shugaba muhammadu buhari ke jagoranci a ciki kuma a nan ne mazauninsa da shi da iyalinsa ta fitar da sanarwar da ke juyayin wata tangarɗa ta sha'anin tsaro da aka samu a ranar alhamis inda shugaban kasar ya ce ya ba da umarni ga babban safeto 'yan sandan najeriya domin ya gudanar da cikakken bincike a kan lalurar da ta kai ga har aka harbi da bindiga ko da ke shugaban kasar da iyalansa suna zaune cikin koshin lafiya wannan barazanar ba ta kawo cikas akan wani sha'anin tsaro a fadar gwamnatin ba malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya nuna gamsuwa ga irin matakan da kasar ke ciki dangane da wanda suka yi juyayin akan barazanar da aka samu tare da ba su tabbacin cewa shugaba muhammadu buhari da iyalinsa ba sa cikin wata lalura ko ta tsaro ko ta sha'anin coronavirus da ke bazuwa a cikin duniya gadan-gadan na nemi malam garba shehu ya yi mun ƙarin haske dangane da sanarwar da ya bada a madadin fadar gwamnati inda yake cewa. Na farko dai mu ba da wannan sanarwa saboda mu ba da tabbaci ga masu saurare musamman jama'a masu kaunar shugaba Muhammadu Buhari da suka tsunduma cikin damuwa shin ya yake muna so mu tabbatar cewa shugaba Muhammadu Buhari lafiya ciwo na corona da ake yawo da shi ko kuma a wannan fituna da aka ce an yi ta tashin hankali wanda har wasu jami'an tsaro an kama su ana musu tambayoyi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da cikakken umarni ga hukumar 'yan sanda su yi cikakken bincike akan wannan rahoto da aka samu kuma masaki duk da ya dace na doka akan kowa ne da ya ɗauki wannan mataki. Menene musabbabin wannan bayani ganin cewa jita-jita ta bazu cewa rigima ce tsakanin iyalai da Sabi'u Tunde babban jami'i na fada shugaban kasa din. To yanzu idan nake maka aika musabbabin wannan abu da ya taso ko kuwa ne da wance kuwa ne ai ka ga kamar mani na ma san sakamakon binciken da za a yi kenan. Wannan bincike na 'yan sanda muna fatan yayin da suka gama su za su fito su gaya wa duniya waye abu kaza me ya faru kuma wani irin mataki ganin ya cancanta su dauka. Ka yi maganar kare rayuwar da lafiyar shugaban ƙasa kuma da alƙawarin da ya yi na riƙe haƙoƙin 'yan ƙasa na ji 'yan ƙasa da yawa suna nuna damuwarsu akan cewar barin waɗansu waɗanda ba su kare kansu ko kiyaye yaƙi da korona da sharuɗin da akan shimfiɗa a corona ba wurin yaƙi da ita zai iya sanya rayuwar shugaban ƙasa a cikin mawuyacin hali ba ganin 'yan ƙasa na da hujja su na damuwarsu cewa kada a yi saku-saku da abun da zai kai ga lafiyar shugaban ƙasa cikin haɗari? a wannan na fata a cikin sanarwar ta ba a cewa muna ɗora laifi akan wani wai cewa ko ya yi barazana da lafiyar shugaban kasa ko kuma a'a shugaban kasa ba zai iya kama da wannan cuta ba ai idan aka lura tun da wannan ciwo ya kulla a wannan kasa aka kuma fahimci irin hatsari da yake da shi ga al'umma duk wani mataki da za a yi na kare shugaban kasa ana ɗaukansa ba za a yi takaci. wannan abubuwa da suka faru a baya musamman kamar ko rashi da aka yi na babban jami'i da ke fadarsa abba kyari ai darasi ne ga kowa ya san cewa wannan cuta ta corona ba da wasa take ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.